addu'a da zan yi domin na kasance mai haƙuri da kyakkyawan hali domin wallahi malam ina da yawan fusata da zafin rai ga kuma yawan yin gaba da mutane to ai alhamdulillah ka samu matakin farko na samun waraka domin yayin da mutum ya san wato rauninsa ya san illarsa to ka samu tafarkin da za ka samu magani Allah ya yi maka Allah ya maganta mata. ka rinka roƙon Allah Allah ya tafi maka da zafin ranka ka riƙi addu'ar ummu salama nabi ighfir li dhanbi wa adhib ghayba qalbi wa ajirni min مضلات الفتن ma Allah ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam ka gafarta zunubina ka tafi da zafin raina kuma ka nisantar da ni ka tsirar da ni daga fitinu masu batarwa matsawar ina da rai to game da kuma samun zuciya wadda yake babu za ta maka gaba da mutane da kullata da gillu da sauransu ka rinka roƙon Allah ya baka zuciya lafiyayya kalbin salima ita ma akwai hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك قلب وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم حزوا كرشان الدعاء wato Allah ka bani tabbata a cikin addininka a cikin wannan al'amari da kuma yin azama akan neman shirya Allah ina roƙonka ina roƙonka gaskiya wato ina roƙonka اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على رشدك وأسألك شكر نعمتك الله أنا روقنك غودي من نعمك وحسن عبادتي بكيوتة عبادة أغريك وأسألك قلبا سليما أنا روقنك زوجيا كبتتا لا فييا دهرشي مي غسكيا وأنا زوجيا لا فييا أدعى تشيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ka riƙe ta ka rinka yin ta kuma kamar yadda ma a riwayar hadisin Abdullah bin Amr zo ya kasance yana yin ta ne a bayan kowace sallah saboda haka ka ta bayan kowace sallah da ita wannan addu'a ta ummu salama Allah madaukakin sarki ya bamu mu zukata masu masu aminci ya tsarkake mu ya tafi mana da zafin mu wanda suke fama da zafin rai da zafin zuciya Allah ka tafi da shi a cikin su Allah ka ba mu ka tsarkake mu daga sharrin fushi da sharrin gillo da hassada da sauran miyagun ɗabi'u Allah ka ji kan magabatanmu Allah ka ƙara mana lafiya ga nisan kwana masu albarka Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya matafiya Allah ka kasance tare da su ka tsare su a cikin tafiyar su wanda suke da bukatu Allah ka biya musu akwai wanda matsala take samun sa a gurin neman sa muna roƙon ka Allah ka warware masa akwai wanda yake da wata bukata gurin a gurin mahai a gurin mahalicci Allah ka biya masa bukatar sa ƴan uwan mu na Palestine Allah ka kare su Allah ka ba su nasara Allah ka taimake su akan abokan gaban su Allah ka tsare jinanin su Allah makiyan su Yahuda kuma Allah ka watsa aniyarsu Allah ka dakusar da kalfinsu Allah ka watsa Allah ka watsa taron su Allah ka girgiz ƙasa a ƙarƙashin su Allah ka saukar musu da hukuma daga sama Allah ka watsa su Allah muna roƙonka ka ba da nasara a kansu